a shahararren littafin nan wanda ke koyar da tasawuf mai suna alhikam ma'ana alhikam na ibn aba'illah sakandare wanda a karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan wane ne ibn abba kuma mun yi ta'arifinsa gwargwadon wato abinda darasin namu yake bukata wanda a yau insha Allahu kai tsaye zamu shiga cikin littafin hikam ku karanta wasu shashin hikimomi wanda suke ɗauke da koyarwa na tasawuf da kuma koyarwa na yadda bawa zai tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hikiman da malam ya fara da shi cikin wannan littafi mai albarka mai tarihi yana cewa min alamatil itimadi alal amali yana daga cikin alaman dogaran bawa da aikinsa nuqsanur raja'i inda wujudi zalal wato ya zama yana da karanci ko kuma tawayayyen kyautata tsammani da ubangijinsa lokacin da ya fada cikin wato zalal darjewa ma'ana ya fada cikin kaskanci imma kaskanci na laifi na sabo imma kaskanci wadda ke wato na jarrabawa ko kuma kamancin haka a takaice abin da hikiman ke nufi bawa duk lokacin da ya samu kansa cikin wani kwazazzabo wanda wannan kwazazzaban na aikata sabo ne ko ko na wani jarrabawa ne ya samu daga gurin ubangiji to ba zai ce shi kenan ya shiga ukunsa ya lalace baya da yadda zai yi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 ma dukkanin bayi wadda suka aikata laifi da sabo kada su ɗebe tsammani daga rahaman Allah da jin Allah ma'ana su ce su kan yanzu babu su ba rahaman Allah su kan dai sun san su ‘yan wuta ne ba za su faɗi haka ba Allah ya ce ka faɗa musu inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi duka innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai to malam yace alaman dogaro a kan aiki shine bawa ya da tsammani da ubangijinsa lokacin da ya ya samu kansa cikin wani kaskanci na laifi duk girman laifin da ka aikata duk girman sabon da ka aikata to a zuciyanka ka ji cewa kana da ubangijin da yana da rangwame da rahma fiye da wannan a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu babu wani ɗaya daga cikinku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna illa an ya tagammadahu Allahu bi fadlihi wa rahmatihi sai Allah ya lullube shi da falalansa Allah ya lullube shi da rahmarsa sahabban manzon Allah suka ce walau anta ya rasulullah ko da kai ya manzon Allah manzon Allah ya ce walau ana illa an tagammadani Allah bi rahmatihi ko da ni sai Allah ya lullube ni da rahmarsa shi sa malamai suka ce duk wanda ya samu kansa cikin aljanna to ba aikinsa bane ya kai shi jin kai ne da rahama na ubangiji ya kai shi duk kuma wanda ya samu kansa a cikin wuta a cikin azaba nan ma adalci ubangiji ya masa ya saka shi a cikin azaba don haka wannan hikima da take nuna mana shine kada mu dogara da aikinmu mu dogara da rahaman ubangiji ya zama ko da yaushe muna ganin rahman ubangiji ta fi laifukanmu yawa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abu dawud a mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ta'ala zai ce wa mala'ikunsa ya ku mala'ikuna na yawa ne ya yi laifi ya saba mai amma da ya saba mai sai ya nemi gafara sai ya san yana da ubangiji mai gafarta zunubai sai ya nemi gafara da haka ku shaida na gafarta masa sannan Allah ya sake cewa mala'ikunsa ya kuma mala'ikuna bawana ya kuma aikata laifi ya kuma dawo gurina domin na gafarta masa ya san yana da ubangiji mai gafarta laifi don haka ku shaida na gafarta masa sannan Allah ya sake cewa mala'ikunsa ya kuma mala'ikuna wannan bawa fa ya kuma aikata laifin nan kuma ya sake neman gafara na ya san yana da ubangiji mai gafarta zunubi Allah sai ya ce wa mala'ikunsa fashhadu inni qad ghafartu lakum ku shaida na gafarta masa kai daga yau ma duk abin da ya aikata na gafarta masa dan haka Allahu subhanahu wata'ala mai yawan rahama ne mai yawan jin kai ne kada mu dogara da ayyukanmu ba ayyukanmu mu za su kai mu wato misalin nan dai na hadisi ne na hadisin na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da hadisin ke cewa yana daga cikin addu'o'i wadda bayi wadda bawa idan ya aikata laifi ya aikata sabo zai faɗi wannan addu'an kuma Allah ya gafarta masa ya ce Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali ya Allah ya ubangiji gafaranka ya fi zunubi na yawa ya Allah ya Ubangiji na fi kwaɗayin rahamanka daga aikin da nake aikatawa to wannan hikima a takaice abin da take koyar da mu shine dogaro da rahaman Allah da jin kan Allah ba dogaro da aiki ba idan muka tafi hikima ta biyu kai tsaye alhikmatu thaniya a ibnu aba ya ce iradatuka tajrida ma'a iqamati Allah مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التدريج انهضاض عن الهمة العلية أبن ابن عطاء يكيد في إقامة إرادة التجريد نيمان كسريتو واتو التجريد من التجرد واتو نيمان كسريتو ma'a iqamatillahi iya fil asbabi tare da kuma abinda Allah ya tsayar maka wato wato abinda Allah ya tsayar maka cikin asbab min ash-shahwati al yana daga cikin boyayyar sha'awa na nafsu wa iradatuka al-asbaba sannan ka nufi asbab tsani kenan ko kuma dalili ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid tare da kuma Allah ubangiji ya tsaya maka cikin tsaraituwa ga barin kaunu inhitatun anil himmatil aliyya ruguzowa ne daga maɗaukakiyar himma abinda wannan hikima ke nufi ne. idan Allahu subhanahu wa ta'ala ya saka ba za ka samu wani abu da kake nema ba sai ka bi ta asbabu menene asbabu Allah Ubangiji ya saka sababi na neman arziki shine kasuwanci a sana'a a'a noma a'a kiwo yana daga cikin sababi na arziki wannan su ne asbabu to shine Allah ya saka maka asbabu hanyar da za ka yi takassubi ka samu arziki ko kuma hanyar da za ka bi ka samu wani abu na tsani irin yadda ubangiji ya saka domin abubuwan ubangiji ya saka su ne tare da asbabu ruwa Allah sai ya saka sababin da zai sa mutum ya hau kan ruwa shine wannan sababin shine jirgi jirgin ruwa sannan Allah Ubangiji ya saka sababin da zai sa mara lafiya ya warke ya sha magani amma ba magani zai warkar da shi ba Allahu ta'ala shi zai warkar da shi to abinda wannan hikima ke nufi a kane wato ka nemi tsaraituwa ga barin asbabu wato ka bin sababin da za ka cimma wani abu kuma tare da Allah ya saka matsayinka shine sai ka bi wannan asbabu din wato yana daga cikin sha'awa ta nafsu kamar misali baka da lafiya kuma sai ka sha magani ka warke to sai ka mai da kanka kamar kai wani waliyi ne wanda ba sai ka sha magani ba kake so ka warke kawai ba za ka sha magani ba kai ka kwanta sai yadda Allah ne kuma Allah ya saka sai ka sha maganin nan makami ka bi kai ka kwanta ka ce ba za ka sha magani to Ibn ata ya ce wannan yana daga cikin sha'awa ta nafsu ɓoyayyar sha'awa wannan sha'awan za ta iya wa? nema kake yi mutane su ce wane makaminsa kaza ne ko kuma wane darajansa a gurin ubangiji kaza ne sai ka ka sha magani alhali sai ka sha magani ka samu lafiya sai ka ka fita kasuwa ka nemi arziki alhali sai ka fita kasuwa arziki zai same ka kana cikin ɗaki baka kai makamin da kana cikin ɗaki za ka yi tasrifi arziki ya zo maka ina fatan yan uwa suna fahimta ya ce wa iradutukal asbaba sannan kuma ka nemi asbabu ka nemi ka yi amfani da asbabu ma'a iya ka fita tajridi tare da cewa Allah ya tsayar maka ya maka baiwan za ka iya cimma abubuwa ba tare da ka bi asbabu ba ma'ana Allah ya huwace maka cikin karamansa da ka samu lafiya ba tare da ka sha magani ba ma'ana Allah cikin karamansa ya baka cikin karaman da ke ba mu waliyansa ya baka irin karaman nan na wato warkar da rashin lafiya ba tare da shan magani ba ko ko Allah ubangiji ya baka tasrifi yanda za ka arziki dai zo har ɗaki ya same ka ba tare da ka tashi ka fita ba to Allah ya maka irin wannan darajar na ka zama mujarradi ka tsaraitu ga barin asbabu sai kuma ka zo kana neman ka yi aiki da asbabu domin ka samu wani abu ya ce wannan kaman inhita'un anil himmati aliyya kaman ka ruso da kanka ne daga maɗaukakiyar himman da ubangiji da an ma'ana dai wannan hikima tana nufin Kaman faɗin ubangiji li yunfiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa ya tsaya a matsayinsa idan matsayinka a wilaya bata kai na wasu mazaje ba kada ka ce irin abin abinda wa'innan mazajen suke yi shi zaka yi zai iya zamowa a cikin wannan muradin naka akwai hazzun nafsi a ciki wato kwaɗayi na nafsu na ka samu girma kamai da kanka mai girma a idon mutane sannan Allah ya girmama ka ya ɗaukaka darajanka ya zamo kana da wani matakin da zaka cimma abubuwa ba irin yadda ordinaris mutane suke cimma abubuwa ba sannan kuma in zaka nemi abin sai ka dawo ka yi irin yadda mutane suke nema to kamar ka dawo da kanka kasa ne daga makamin da Allah ya ajiye ka kowa ya tsaya akan darajar da Allah ya bashi ina fata mun fahimci ah, abin da wannan hikima din take nufi ya tabbata a cikin hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar misalin sahabin da ya ce wa manzon Allah ya rasulallah taguwa ta ce zan daure ta ne ko ko zan bar ta na bar gadin ta ma Allah zan Allah ya ce a'a ka ɗaure ta sannan kuma ka dogara da ubangiji don haka tawakkali da Allah mataki-mataki ne akwai wa alallahi tawakalu eh, in kuntum mu'minin sannan akwai wa alallahi fali ya tawakkalin mutawakkilu akwai wa man ya tawakkala alallahi fa huwa hasbu to kowa a matsayinsa na tawakkali da Allah mataki-mataki ne akwai wanda zai fawwada ma Allah Allah ya masa komai akwai wanda kuma in ya fawwada ma Allah sai ya bi wasu sababi sannan Allah ubangiji ya tabbatar masa da wannan abin da ke neman Allah ya lura masa da shi din na'am a ah, al-hikmatu thalitha hikma ta uku ibn Abba yana cewa sawabiqul himami la takhtariqu aswar al-qadr wato marigayen himmomi sawabik jam'i ne na sabuku rigaya himma wanda take gaba-gaba wato wanda ke da himma maɗaukakiya cikin al'amari yana guje-guje domin cimma wani al'amari la takhtariqu aswar al-qadr ba ta keta katangan kaddara ba ta keta iyakan kaddara duk yanda ka kai da himmanka baka isa ka je ga abin da ubangiji bai ba shi ya kaddara maka duk kokarin ka. shi dai Allah ubangiji ya saka himma da kokari wajen cimma abubuwa wasila ce zuwa ga cimma abun amma ba himmanka ne zai saka riski wannan annoba ma'ana himmanka wajen tara dukiya ba shi zai sa dukiyan ya taru ba zai taru ne gwargwadon abin da Allah ya kaddara maka na dukiya ya tabbata a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce arzikin mutum tana neman sa fiye da yadda ajalinsa yake neman sa a wani hadisi qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a Ibn adam a cikin hadisul qudsin Allah ta'ala ya ce ya kai dan adam ka yarda da abin da na kasa na arziki na baka yarda bima qasamtuhu lak ka yarda da abin da na kasa na arziki na baka ce in ka yarda da abin da na kasa na arziki na baka arahta nafsaka wa arahta badalak ka hutar da kanka ka hutar da jikinka Allah ya ce amma idan baka yarda da abin da na kasa na arziki na baka ba kace za ka yi amfani da wata himma da ƙoƙarin sai ka tara abin da ban baka ba na arziki ko sai ka kaiwa ne Allah ya ce la usallitanna alayka dunya tarkulu fiha rakda dawabi albarriya thumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu zan daura duniya akan ka ma'ana za a jarrabe ka da wahalar rayuwar duniya sannan ba za ka samu komai ba a duniya. sai abin da Allah ubangiji shi ya baka Dan haka ana bukatan sawabiqul himam ma'ana riganye wajen himmancin ma alkhairi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minul qawiyyu khairun min almu'min da'ifi ko mai karfi yafi mumini mai rauni amma annabi ya ce dukkansu akwai alkhairi a ciki cikinsu so babu laifi mutum ya zama mai rigayayyen himma zuwa ga cimma alkhairi amma ya kaddara a zuciyarsa ba wannan himma ita ce za ta kai shi zuwa ga abin da yake nema ba a abin da yake nema dama mukaddari ne Allah ubangiji ya riga ya kaddara masa kuma Allah ubangiji ya riga ya saka wannan abun nasa ne tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi inna Allah khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 ama Allah ya kaddara duk abin da zai faru a cikin halittu kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu آه، الحكمة الرابعة حكمة تقول ابن عطاء يتي أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك أنك لا تقوم به لنفسك كهوتر دكانك أرح نفسك كهوتر أنك من التدبير دقا صار صاري da dabbara abubuwa wato shirya abubuwa juya abubuwa yadda za ka yi abu yaya zan yi kaza a yaya zan shirya ma kai na kaza ibn Abba ya ce ka hutar da kanka ka bar kama kama bihi gairuka anka abinda waninka ya tsaya da shi a kanka ma'ana abinda kaga ka cimma shi ta hanyar wani abu wanda ubangiji ya shirya maka la tuqim bihi li nafsika kar ka tsayar ma wannan abun makanka a cikin komai da komai ka ce a komai da komai zaka na dabbar abubuwa sabila da ba kai bane al-mudabbiru Allahu huwa al-mudabbir Allah shi ke shirya abubuwa Allah shi ya shirya maka yadda zaka samu arziki Allah shi ya shirya maka yadda zaka samu ilimi Allah shi ya shirya maka kwanakin da zaka yi a duniya Allah shi ya shirya maka da mutanen da za ka haɗu don haka ba ka bukata wai na tadibirin ka zauna kana tsare-tsaren abin da ka ga wani ya tsara marayuwansa ka ce za ka tsara shi marayuwanka rayuwanka domin eh, cimma abubuwa abinda Allah ya tsara masa daban kai kuma ta iya yiwa abinda Allah ubangiji ya tsara maka daban manzon Allah ya ce kullu muyassarin liman khuliqa lahu kowa yana tafiya ne ana sauƙaƙe shi ne ga abin da aka halitta domin shi na haka mu kula da wato wannan wannan wannan hikima matuka tana da matukar amfani kada ka zamo cikin tadbiri kullum kana dabbara menene zai je menene zai dawo kai dai ka bi ubangiji kamar yadda ya umarce ka sannan idan matsayinka shine ka bi asbabu domin cimma abubuwa ka bi wa'innan asbabu din ubangiji yana nan shi ke shirya abubuwa kuma shi ke ba da abubuwa a lokacin da ya so kuma a sa'idin da ya ga dama a sannan a cikin alhikmatul khamisa hikima ta biyar ibn ata yana cewa ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasi basirati mink ijtihaduka fi ma dumina laka kokarinka domin cimma abin da an riga Allah mun ce maka wa taqsiruka fi ma tuliba mink da kuma takaituwanka cikin abin da aka nema kai abin da aka nema daga gurinka dalilun alan imasil basiratin dalili ne da yake nuna shafewan basira wannan hikima ita ce abin haƙi misalin abin da ke faruwa a wannan zamani din ne, wai kana ƙoƙarin ka cimma wani abu na arziki sai ka mance da kuma abin da aka ɗaura maka na fara'id wanda da wa'innan abubuwan za ka je zuwa ga ubangiji ma'ana misali kana ta ƙoƙarin ka samu wani abu ta wilaya ka samu wani abu na kusanci da Allah sai kuma kamance da fara'idu a gefe alama ne na shafewan basira ka ko wasu wurdai masu karfi kana ta ja kana ta ja kana ta salatin annabi kana ta salatin annabi lokacin sallah ya baka tashi kai sallah ba kana ta wuridi lokacin ibada yayi ba kai ba to shine ka fi ma dumina lak abu ne wanda Allah mun ce maka a duniya duk wani abin da zaka zama imma a arziki in ma idan eh, eh, eh, tafiya ne zuwa ga ubangiji a wilaya a komai ma duk abin da kake kokari a kai an riga an rubuta maka shi za ka zo ta kan wannan abin idan ka yi haƙuri kuma ka bi ya tabbata a cikin hadisin jibril alaihi salam ko ko a hadisin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ana shirya dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana jini kwana arba'in yana tsoka daga ƙarshe dai har a turo mala'ika ya hura masa rai ya yi umarni da abin da aka bashi na arziki da abin da aka masa na bashi na kwanaki da kuma shi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne to ashe tun mutum yana cikin mahaifiyarsa kafin ya zo duniya an rubuta marahilu da hudu wato wadda zai taka ya bi ta kansu to neman wata matakin da zaka taka a duniya in ma ta arziki in ma ta kusanci da ubangiji kowane iri nema ma neman cimma wannan abin sai ya sa ka bar abin da Allah ya ce maka ka aikata alama ne na shafewan basira zan sake maimaita mana wannan hikima din ijtihaduka fi ma dumina ka dan ka cimma abin da an riga Allah mun ce maka ta iya yiwa arziki ta iya yiwa wani matsayi ta iya yiwa wato wato wani mataki ko ma wani iri ne to ƙoƙarin da kake yi a kan ka cimma wannan abu sannan kuma wa taksiruka kana takaituwa a kan abin da Allah Ubangiji ya nemi ka yi wa taksiruka fi ma tuliba minka takaituwanka dangane da abin da aka nema daga gurinka dalilun alal dimasil basirati minka dalili ne da ke nuni akan a shafewan basiranka babu wani abin da zaka samu a duniya face Allah ubangiji ya riga ya rubuta maka kuma ya saka maka wannan abin tun kafin ka zo farfajiyar duniya kana tafiya ne wani mawaki yana ce ya habibi kullu shay'in bi qada ma bi aydina khuliqna tu'asa ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء كوني أبو دقدرة بامو دا يند زامي مكوتي مقدرة فأبين دا الله يقدر مكا شي زاكا جمع neman abin da Allah ya kaddara maka kar ya sa ka bar abin da Allah Ubangiji ya nema daga wurinka ka aikata shine abin da wannan hikima din take nufi a al-hikmatu hikima ta shida hikiman tana ce la yakun ta'akhuri la yakun ta'akhuru amadil ata'i لا يكن تأخر تأخر عمد الأطاعي بني يكن لا يكن تأخر أمد الأطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو نمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد نعم wannan yake ma abin da take cewa ne a la yakun ta'akhuru amadil kada jinkirin wato baka wani abin da ka nema daga gurin Allah ma'al ilhahi fi du'a tare da tsananta addu'a kana tsananta addu'a ya Allah ka ban kaza ya Allah ka min kaza sai ga an yi jinkiri wajen baka da ka nema daga gurin Allah nan to kada hakan ya zamanto mujiban ya asik ya saka ma ka ɗebe tsammani daga wannan abu da jinkirin baka abin da kake nema ka roki Allah ya Allah ta iya yiwa a baka taba aihuwa ba ya Allah ubangiji ka bani aihuwa ya Allah ka bani a ka kare ya fi goma kana roƙon Allah amma baka gani ba baka ga abin da baka ga ko tsallaken wata matan ka ba ta taɓa yi to kar ka ɗeba tsammani ka ji cewa abun ba zai yi ba ba haka ba ko ku ka nemi ubangiji ya baka wadata ka roƙa ka roƙa ka roƙa amma kullum kana cikin talauci da buƙatuwa sai ka ce Allah ba zai bani ne. ibnu Atta ya ce to kada kai haka tsawon roƙo ba tare da samun biyan bukata ba kar ya saka maka ɗebe tsammani daga rahman ubangiji ya ce fahuwa da mina lakal ya ijaba Allah ya riga ya lamunce maka ijaba ma'ana amsa addu'a tunda shi ya ce wa kuli duhuni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فهو دمن لك الإجابة Allah shi ne ya lamunce maka ya zai amsa maka don haka ba ya saba alkawari don ka roƙa ka roƙa ka a amsa ba kar ya sa ka ɗebe tsammani a a fahuwa zamina lakal ijaba Allah Ubangiji ya lamunce maka amsawa idan ka roke shi amma kuma fi ma ya laka cikin abin da shi ya zaba maka la fi ma huli na suka ba abinda kai ka zaba ma kanka ba ta iya yiwa ka roki Allah kaza to sai Allah ubangiji ya gaba abinda ya dace da kai ba kenan shine mahaliccin ka sai ya canja maka Ya yasa idan ka roki Allah ka roki Allah ka roki Allah to Allah ubangiji ya wato zaka roke shi kai kana ga a tunaninka a zahiri kana ga ba a amsa maka ba amma kuma ubangiji ya amsa maka ta wani waje ubangiji ya lamunce maka ta wani waje don haka fahuwa damina lakal ijaba fi ma ya laka cikin abin da shi da kansa ya zaba maka la fi ma ta li nafsika ba abin da kai ka zaba ma kanka ba kai kana roƙon Allah Allah ya baka gida da mota a duniya shi kuma Allah ya zaba maka abin da ya fi gida da mota to shi ne zai baka ba wai abin da kai ka zaba ma kanka ba Allah ya fi ka sanin abin da ya dace da kai wa fil waqti allazi yuridu kuma Allah ya zabi ya amsa maka addu'a ne a lokacin da ya ga dama la fil waqti allazi turidu ba lokacin da kai ka ga dama ba ai shine mahaliccinka dan haka sai yadda ya ga dama ka roke shi sai lokacin da ya ga dama ya amsa in ya ga dama ma ba zai ba zai amsa ba amma dai ya ce zai amsa wa qul ud'uni astajib lakum yayi alkawari amma kuma bai ce ga lokacin da zai amsa ba misalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a hudaybiya kenan manzon Allah ya yi mafarkin za a shiga garin makka aka zo kuma ba a shiga ba sayyidina rasulullahi kenan wanda ya fi kowa tsarki wanda Allah ya fi so fiye da kowa ya zo za a shiga amma ba a shiga ba a shekara biyu Allah ya yi alkawarin za a shiga la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah na muhallikina ru'usakum wa mukassirina la za a shiga amma kuma aka zo aka ce har na Umar ya ce ya Rasulullahi shin kai ba annabi ne ba shin ba kai ne akan gaskiya ba sabila da shi sayyidina Umar yana ganin kawai a shiga garin Makka ko a mutu ko a rayu aka ce sayyidina abubakarin radiyallahu anhu shine yake ta saidina umar yana faɗa masa shin manzon Allah da yace za mu shiga garin makka ya ce dole sai wannan shekara ɗin ne bai faɗa ba amma ya ce za a shiga to Allah ya yi haka ma'annabinsa Muhammad